إلا عجوزا في الغابرين banda matarsa don ta kasance kafira sai ta zama cikin waɗanda aka yi gaba da su aka halakar da su